ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Rai biyu kashi na hudu Wannan abu shi ya zame min jiki a duk lokacin da na keɓe ni kaɗai. Nakan yi kuka na sosai saboda tausayin rayuwar Inna da Sakina da Jamila. sai kuma habiba da kullum nake zulumin idan ciki bai shige ta ba yau ce ranar da baba ya cika sati ɗaya da rasuwa har kuma tsawon wannan lokacin bamu sake jin wani abu daga gurin 'yan sanda ba baba suleiman ne ya sami inna a gida yana faɗa mata cewar gobe za su je don su ji halin da ake ciki ita kan uffan bata ce musu ba bilal ya sallama a kofar gidanmu yana nema na cikin rashin kuzari na miƙe tsaye kasancewar hijabin da na sallah yana jikina jingina a jikin kofa na same shi ya rungume hannayensa fuskarsa babu yabo babu fallasa Sallama na fara masa kafin na miƙa masa gaisuwa. Lafiya ƙalau na wansi, ya haƙuri. Ya tambaya ba tare da ya kalle ni ba. Har lokacin idansa yana kallon wasu gidaje da ke fuskantar namu. Haƙuri mun gode Allah. Na wansi ina so na miki yar tunatarwa ne akan abin da ya faru. Na katse shi tun ma kafin ya fara. Dan Allah Bilal kar ka soma, idan dai ba so kake kuka na ya dawo sabo ba. Ya juya ya kalle ni ido cikin ido. Na daina na wansi. ya ja wani dogon numfashi ya sauke yayin da ni kuma nake tare kwallar da ta cika mini ido am sorry ban zo nan da na saka ki kuka ba dama na zo ne na faɗa miki aikin da na ce miki ana ɗauka a gurin aikin mu an fara yaushe duk lokacin da abubuwan nan suke ta faruwa kawai dai ban miki magana ba ne saboda ganin kamar bai dace ba gobe ma za a rufe dama kwana goma ya bada da gaske amma suna ɗaukar mai SSCE eh sai dai aikin su goge-goge da kuma mofin sai aikin kai dokumen da ɗaukowa maza kuma shara da buɗe kofa in dai za su ɗauke ni zan yi bilal ina ake filayin a can gurin maza ki je ki bada takardunki idan sun duba sun ga kin cancanta za su neme ki ta waya karfe nawa ake zuwa goma Allah ya kai mu zan zo ya ɗaga min kai sai kuma ya miƙa min nokiyar da take hannunsa wannan ki saka layin ki saboda kira suke ba zuwa ba ara miki ne ba kyauta ba na san ya faɗi haka ne don kawai na karɓa duk da nima ba ni da wata mafitar da ta wuce na karɓa ɗin kasancewar babu waya a hannuna gashi kuma lambar jidda da nake bayarwa wani lokacin yanzu ta siyar aro ya faɗa yayin da nake miƙa hannuna na karɓa murmushi ne eh aro da kin fara aiki zaki siya min sabuwa ko da yake albashinku ba mai yawa ba ne nawa ne dubu sha biyu ne ba laifi bilal in dai za su biya ƙarshen wata ashirin da biyar ga wata suke biya ba ki da matsala da wannan to Allah dai ya sa na samu za ki samu insha Allah na gode na faɗa cike da ƙosawa da kuma sanya tafi ba kasafai nake son ana ganin ina tsayuwa da shi ba saboda in sa idan unguwanmu shi kansa ya lura da hakan sai ya min sallama ya tafi ni kuma na dawo cikin gida bayan sallar isha nake labarta wa inna maganar aikin har na nuna mata wayar da Bilal ya bani Allah ya bada sa'a kawai ta ce min ta jingina da gini tana jan carbi wanda hakan san bai min daɗi ba habiba ce ma ta zo ta zauna a kusa da ni tana tambaya ta yadda aikin yake a cikin dare na ɗauko tsohon layina na saka a wayar da bilal ya bani washe gari ya kama ranar alhamis ranar na tashi ina azumi dama duk litinin da alhamis nakan yi azumi wani lokacin musamman ma yanzu da ya zama ba komai nake ci ba idan ban yi azumin ba zan wuni da yunwa ne kawai misalin karfe bakwai na safe na ɗumama wasu jamila tuwon shinkafar da na musu jiya da miyar kuka inna kuma na dama mata kunu ita da habiba saboda shi kaɗai suke iya sha ko dare ko rana ko kuma ruwan ti bayan na gama na je ne wanka na shirya cikin wata farar atamfa na saka bakin hijabi sai kuma tsofin takalmi waɗanda suka kasance baƙaƙe sannan na sake dawowa ɗakin inna na same ta har lokacin tana shan kunu jakar da muke ajiye kayan karatu na buɗe na ɗauki takarduna na makaranta na buɗe ina ta dubawa tare da tunatar da habibu magana zuwan ta makaranta ya kamata a ce kin je makaranta gobe ko kuma ranar monday yau kusan kwanaki nawa baki je makaranta ba kuma jarabawa fa kuke gashi rashin zuwanki har ya sa su saki na ma sun daina zuwa ta turo baki ni ba zan sake zuwa ba karatun me zai tsina namu ko na yi karatun ba zan wuce babban makaranta ba ke ma da kike da SSCE din me kika amfana da shi murmushi ne na san tana tunanin babu wanda zai iya ɗaukar ɗawainiyarta ne da har za ta yi babban makarantar gaba da sakandare tunda karatun ya zama sai da kuɗi na miki alkawarin zan ɗauki nauyin karatun ki. ke dai ki dage ki ci gaba da wannan ki kammala sai ki je babban makaranta ta yaya ta tambaya tana harara ta irin bata yadda din nan ba wannan aikin idan na samu zan rika aje wani abu daga albashi na saboda ke habiba to hajiya bari har sai kin samu ta faɗa tana ɗaukar nur ta ɗora shi a saman kafafunta ni kuma na yi murmushi na kalli inna na ce ni zan tafi inna ta ɗaga filo ta ɗauko ɗari biyu ta miƙa min ki hauna Pep. kar ki manta da nasihar da mahaifinki yake miki akan mutuncinki na wara insha Allah na tashi jiki babu ƙwari na fita yau sai da na yi nisa sosai sannan na samu nafef kai tsaye na kwatanta masa inda zai kai ni wato koko road nesa da kamfanin ya sauke ni na bashi kuɗinsa sannan na aika bilal please call me kasancewar babu ko na flashin a wayar sai gashi ya kira ni cikin 'yan mintuna kaɗan na sanar masa ina kusa da gurin ki ƙara so mana gani nan fitowa bayan na amsa masa da oke na doshi kamfanin gabana yana dukan uku uku wataƙila ko don ban taɓa zuwa babban kamfani ba ne kamar shi oho one on one limitless one of the largest metal companies in the world. A hankali na karanta ina ƙara faɗaɗa idona ga kallon ƙofar gate ɗin kamfanin wadda ta kasance ƙatuwa. Anya za su ɗauke ni aiki kuwa? Na tambayi kaina ina kallon securities ɗin da ke bakin gate ɗin waɗanda suke sanye da yunifom kamar na 'yan sanda, sai dai nasu farar riga ce da baƙin wando. A 'yar ƙaramar ƙofar da ke gefen gate ɗin na hango Bilal ya fito yana ta sauri ya doso inda nake. Na ɗan faɗaɗa fuskata da murmushi kaɗan na kuma gyara nutsuwata. shi kuwa hakoransa a washe har ya zo kusa da ni me yasa biki shiga ba waɗannan jibgin securities ɗin ai ba za su banni na wuce ba haka zuciyarki ta nuna miki ai su aikin su tsaro ba hana mutane shiga ba kin tsorata kenan sosai ma sai kawai ya sa min dariya har yana tuntsirewa haba sai ka ce wacce bata taɓa zama a ƙasashen turawa ba ai zaki saba da su ne amma fa zan yi fama da kishi don suna sakewa da mata sosai kishi na tambaya cike da mamakin kalamansa haka wani lokacin yake sakar min magana kamar mai sabil da baka sai kawai ya shafa fuskarsa bai bani amsa ba ya zura hannayensa a aljihu ya kama hanya mu je kai kawai na kada na bi bayansa yana gaba faduwar gabana ne ya kari yayin da muka doshi katon get din nan yana isa suka buɗe masa kofar da ya biyo ɗazu ya wuce suna zolaya sani kuma ina biye da shi tafiya muka mika sosai sannan muka isa ka tafaran kamfanin hakan ya bani daman kallon gurare da dama a harabar gurin daga dama wani ɗan madaidaicin guri ne mai kamar ma'aikata an rubuta masa restaurant sai kuma wani karamin gate da ke can hagu an rubuta masa parking space a can gefen gurin kuma an yi wani gate ɗin wanda aka zagaye shi da fulawoyi an rubuta masa garden groove duka cikin manyan haruffa masu kyalli da burgewa gurin nan na da girma sosai bilal na faɗa ina kallon gaban kamfanin da ya kasance duk madubi wanda har takalminka kana gani a ciki da kuma wanda zai zo ta bayanka gidan sama ne mai hawa biyar na gane hakan ne ta windows ɗin da na kirga hawa hawa har biyar kin ga can gurin cin abinci ne can kuma duk wani mai abin hawa a can yake ajiyewa gadin kuma gurin hutawa ne ko kuma fira ko mitin haka kamar dai idan wanda ba ɗan kamfani ba ya zo gurinka to za ku iya tsayawa a can ku yi hirar ku ya karasa yana nunnuna min gurare ni kan sai bawa ido na abinci nake yi gaba ɗaya na zama ba ƙauya san ba za ka taɓa cewa nawar da ta taɓa zama a london ba ce ko da yake shekarun da yawa yanzu na zama ba ƙauya Ƙofa biyu ce a gurin kowace katuwa, ɗaya a dama ɗaya kuma a hagu. Mutane naga suna ta shiga ta damar masu fitowa kuma suna fita ta hagun. Muna ƙarasawa sai ƙofar ta buɗe mana da kanta. A ƙasan gurin da mutum zai ɗora ƙafarsa an rubuta welcome da manyan harfa masu ƙyalli. Tsaye ne ina kallon yadda mutane suke zirga-zirga. Ba don ina tare da Bilal ba, da zan iya rantsiya wata ƙaramar duniyar na shigo. Kamun ka shigo fuskar kamfanin duk madubi ce, cikinsa kuma kamar zinari yake. ga wasu manya-manyan plasma da ke tallata abubuwan da kamfanin ke yi reception ne ke fesin ɗin duk wanda zai shigo ma'aikatan gurin na sanye da suit mazansu da mata a dama da reception ɗin manyan lifta ne guda hudu a hagu kuma escalator ne manya guda biyu na hawa da kuma na sauka a can gefe kuma wani katon guri ne mai kamar falo an jera masa kasaitattun kujeru ga plasma a gurin ko ina security cameras ne ga ac ko ina yana ratsa jikin mutum na wansi Kiran da Bilal ya min ne ya dawo da ni hankalina har na kalli inda ya dosa na rufa masa baya da sauri. Liftar da ke farko ya danna mun yi tsayawa ta tsawon minti biyu zuwa uku sannan ta buɗe mutum uku daga cikin liftar suka fito sannan muka shiga. Bayan mun shiga muka juyo muna fuskantar kofa sai ya kai hannu ga maballan da ke gurin ya danna namba 4 sai liftar ta rufe. Wow, na furta ina limshe ido. Sai kawai Bilal ya sa min dariya har da ciro wayarsa yana kokarin yi min bidiyo. lokacin da liftar ta buɗe mun tarar da wasu suna jiran mu fito su kuma su shiga nan ma ashe wata duniya ce wadda komai nata gilas ne mutane sun kasu kashi-kashi wasu na ta aiki akan document wasu kuma na gaban kwamfuta haka aikin naku yake eh nan na masu diploma ne kin san mu NCE ne da mu muna hawa na biyu yana magana muna ci gaba da tafiya har muka iso wata kofa wacce kana tsinkayar wanda yake ciki shi ma kuma yana tsinkayar ka buɗe min ya na shiga sannan shi ma ya shiga ya nuna min gurin zama yana miƙa wanda yake gaban kwamfuta hannu suka gaisa manir ya bilal ya aiki ba daɗi ga baƙo da na ce maka za ta kawo takardunta wanda aka kira da minir ɗin ya juyo yana min wani irin kallo baki a sake wow welcome ma'am gaskiya tana da kyau sosai ga ta fara masha Allah Bilal ya shafa hancinsa yana sata kallo na fuskarsa ɗauke da murmushi yanayin yadda minir ɗin ya yi min ya karantar da ni kamar akwai abin da Bilal ɗin ya ce masa a kaina sannu ya aiki ho a beg see golden eyes ya furta yana ba bilal hannu suka tafa na yi ma bilal wani irin kallo da shi kansa ya san ba lafiya ba ne sai kawai ya miƙa hannu ya karɓi takardun hannu na ya miƙa masa ga shi ka shigar da bayanan mu za mu wuce ya miƙa hannu ya karɓa yana dariya oke ba matsala allah ya sanya alkhairi ya tsare perfect match har na buɗe baki zan ce wani abu sai bilal ya saurin buɗe ƙofar mu je na wansi a dole ta sa na miƙe tsaye na nufi ƙofar kamin na ƙarasa sai ya saurin tare ni sauri na wansi bari oga ya wuce wane oga mai kamfanin jin haka ya sa na miƙa wuya don na hango wane ne mai wannan tarin dukiya sai dai ban yi sa'a ba don har ya shige lifta a nan bilal ya bani hanya muka fito muka jera muka shiga liftar da muka shigo ɗazu ƙanshin turaren da na je ya sa ni faɗuwar gaba wanda har ya haddasa min ciwon kai nan take saboda na tsani wannan ƙamshin kamar yadda na tsani mutuwata jin sunan turaren ma kaɗai zai iya haddasa min hawan jini saboda tunawa da me shi wannan da ya wuce shine oganmu mahaifinsa ke da wannan kamfanin shi baya son idan ya zo lifta kai ma ka zo sai dai kowa ya ja baya har sai ya zaɓi wacce zai shiga idan ya shiga sannan kowa ya shiga kuma baya son ya ga mutum ba a gurin aikinsa ba abu kaɗan idan kai zai iya sawa ya kore ka gashi baya ɗaukar ƙandara idan ka fasa masa kofi sai an cire a cikin albashinka ba a littin zuwa gurin aiki minti ɗaya idan kika ƙara daga lokacin da kike zuwa aiki sai an rubuta da kin yi haka sau goma sha biyu zai kore ki idan wata matsala ta same ki sai kin faɗa da wuri kuma kin rubuta a takarda kin aika idan ba haka ba zai kore ki kai amma ya cika tsauri sai ka ce a turai gashi ba shi da dariya kuma baya son kallo na haɗe yawu ina jinjina lamarin domin nima kaina ba na son kallo ya ci gaba da bani labarin kamfanin da kuma yadda suke gudanar da abubuwa har muka iso titi kamfani ne da ke sarrafa duk wani abu da ya shafi karfe sannan yana siye da kuma sayar da hannun jari da kwangiloli kala-kala kamfanin yana yi kuma sannan akwai wasu ƙananan kamfanonin da suke ƙarƙashin kulawarsa tab to anya za su ɗauke ni aiki kuwa za su ɗauke ki amma sai kin yi haƙuri kuma kin jure ba makara ba ɗauke ƙafa kuma ba kuskure i will try sama sama yake labarta min abubuwan kamfanin kamin ya tarar min na pep ya faɗa masa inda zai kai ni ya miƙa masa ɗari biyar ya ce ya bani ragowar canjin ni kan jikina har rawa yake na isa gida na labartawa Habiba abin da idanuwa na suka gani da wanda kuma kunne na ya ji tunda na baro kamfani sai komai na titi yake burge ni idanuwa na har yanzu kallon komai suke kamar kamfanin wataƙila saboda labarin da ke kunshi a bakina wanda nake so na labarta wa inna da habiba ne na yadda kamfanin yake da kuma yadda aikin shi kansa yake tunawa ne da zancen bilal ya sa ni dariya na furta sunansa a fili <laughs> bilal kenan wai zan sha fama da kishi ajiyar zuciya na sauke ina tuna irin kallon da mutumin ɗazi ya min lallai akwai abin da bilal ya faɗa masa a kaina sauke ni nan, na faɗa ganin menafef yana ƙoƙarin shigewa da ni har cikin unguwarmu ba kasafai nake son menafef ko a caɓe ya sauke ni a ƙofar gida ba ba ni canjin ya buɗe akwatinsa na kuɗi da ke cikin nafef ɗin ya ɗauko ɗari uku ya miƙa min ni ko na ƙi karɓa haba malam ya za ka ɗauko ni daga kokorot ka kawo ni nan arƙila kuma ka ce za ka cire har ɗari biyu haba hajiya kuɗin nan fa mai gida ne ya bada su ba wai ke kika bayar ba me yasa ku mata kuke son tauye mu ne? hannu ya kai ya ɗauko naira hamsin ya miƙa min ina ƙoƙarin karɓa na ji takun mutum a baya na yana kwaɗawa mai nafef ɗin tsawa kai wani irin mahaukaci ne zaka kawo mashin ɗinka a nan ka tsarewa mutane hanya nonsense kawai jiyowar da zan yi idanuwa na suka yi arba da mustapha mutum na biyu da na tsana a duniya ba da ni yake ba amma sai na ji kamar da ni yake saboda tsanar da na masa da kuma sanin yadda baya ɗaukar kowa da mutunci a unguwar tas na wanke masa fuska da mari sannan na daka mishi tsawa kamar wata uwar shi haka kuke ba kwa ganin kowa da mutunci kowa a gurin ka wulakantacce ne uban kowa ba ka ganin shi da gashi a unguwar nan shashasha mara tarbiyya mamaki da al'ajabi ya kafe shi a gurin ya kasa motsa koda idansa ne balle yi wani motsi ni ko a zuciya ta tsoro fal mara ta har ta cika da fitsari amma a zahiri kallonsa nake kamar yadda shi ma yake kallo na san ba za ka kalli fuskata ka gano akwai alama tsoro a tare da ni ba matsowa ya kusa da ni ya ɗaga yatsansa ya nuna ni kamar zai yi magana sai kuma ya cije leɓensa ya yi kwafa ya juya ya koma cikin motarsa ribas ya yi koma inda ya fito da alama ya fasa shiga unguwar ma sai a lokacin na sauke ajiyar zuciya sannan na juyo gurin mai nafef ɗin na karɓi hamsin ɗin da yake miƙa min kai amma wannan ke yar bala'i ce allah ya raba mu lafiya ba shi kaɗai ba ko mutanen da ke kusa da mu sun yi mamakin yadda na wanke mutum kamar mustapha da mari gani ni ba mafaɗaciya ba kuma kowa ya san halin mustapha a unguwan ni na sai yanzu nake jin kamar ba ni ce na mare shi ba watakila kuma saboda na tsane shi shi yasa har ido na ya rufe haka sai dai mamaki na kawai yadda ya kyale ni bai rama ba yaron da hararsa ma baka isa kai ba saboda yana takama da ubansa wani ne a cikin garin Sokoto da wannan tunanin da kuma dalilin kyale ni da ya bai rama ba na iso gida duk wani zumuɗi da nake na bawa su in na labari sai na ji ya kau saboda wannan abu da ya faru tsakanina da Mustapha ya tsaya min a rai ko da na shiga gida na samu Habiba tana dafa shinkafa da wake Sakina kuma tana daka barkono inna kuma na ɗaki kamar kullum nawara har kin dawo ashe ma ba a daɗewa cewar Habiba tana ƙara tura itace murhu eh aikin san da yake ba aikin bane takardun ne kawai za a kai Allah to ya baki sa'a ya sa a ɗauke ki amin amma fa babban kamfani ne Habiba ba lalle ne su ɗauke ni aiki ba zan rika tofa musu fatiha a tsakar dare na yi murmushi kana na doshi ɗakin mu na cire mayafina bayan na fito na doshi ɗakin inna ita na fara labartawa yadda kamfanin yake kamun habiba ta shigo mana da abinci don mu ci gaba ɗayan mu don kuwa lokacin da baba na da rai baya ƙauna ya ga an raba abinci daga manyan mu har ƙanana sai dai kowa ya wanke hannunsa a ci guri ɗaya yana yawan faɗa mana cin abinci tare yana saka zumunci da nishaɗi da kuma son juna kuma ta nan zaka iya karanta halin mutum da kuma lura da irin yadda yake cin abinci yadda ya dace ne hakan ya sa muka saba ba ma iya raba abinci don haka ko da mutum ɗaya ne baya nan sai mun jira ya zo ko da kuwa jamila ce wadda ta kasance mu balle kuma nur da ko ina muka je baya cin abinci sai da ni matukar ina gurin na bujiro musu da zancen marin da na yi wa mustapha a take hankalin inna da Habiba ya tashi har ma da sakina ina ruwanki na wara ai ba da ke yake ba kuma ko da ke yake aiki a shafa wa kanki lafiya ki bashi haƙuri yanzu wannan abin da ya faru da mahaifinku bai ishe ki ishara ba ko so kike ki ƙara jawo mana wani abin cewar inna habiba kuma ta ɗora da cewar da ma biki mare shi ba nawara kar ya ce kuma zai miki wani abin kin san halinsa idan ma shi ya kyale iyayensa ba za su kyale ba ganin yadda hankalin inna ya tashi ya sa ni yin ƙarya ke wasa fa nake dama kawai ina so in ga yadda za ku yi ne ni ban mare shi ba kuma da ya zo ma yana faɗa da fef ɗin haƙuri na bashi da gaske na gyada kai ina dariya saboda inna ta yarda da ni sai dai na lura habiba kamar bata yadda da ni ba har muka gama cin abincin banga inna ta dawo daidai ba bayan sallar la'asar jidda ta shigo gidanmu a lokacin ina zaune a waje ni da habiba inna kuma tana ɗaki sakina da nur da jamila suna islamiyya kusa da ni ta zauna ina kallon bakinta na san akwai magana sai dai tana tsoron furtawa ganin habiba na kusa da ni murmushi ne na ce saki jikinki jidda ki faɗa min ko menene ai habiba kamar ni ce duk abin da kika sani na wato habiba ta riga ki sanin sa abin da duk nake iya faɗa miki to habiba ce ta fi cancanta da na faɗa mata ni da ita abu ɗaya ne ba ma ɓoye wa juna abu sai ta yi yar dariya to ai ban sani ba ne ko gidan naku ba su ji ba menene cewa aka yi waikin mari mustapha habiba ta min wani irin kallo tana jiran ta ji abin da zai fito daga bakina ba wai ba ne na mare shi ɗazu habiba ta rike baki ashe da gaske ne eh na ɓoye ne saboda na ga kamar ran inna ya ɓace jidda ta kama hannuna ke ko me ya kai ki me ya haɗa ku lalle hmm. lallai mustapha nan alo tsiya alo danja ne to kuwa anya kyale ta yi anya ba yana da wata manufa ta ramuwa a kanta ba abokan hira ku yi haƙuri da wannan saboda yau da ƙyar na daddafa na kai wannan karatun don wallahi a matuƙar gajiya nake sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za a ƙare tsakanin nawara da mustapha